الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد يشي muna cikin babin da ke bayani akan raf'ul aidi fi du'a daga hannuwa yayin addu'a idan za a yi addu'a a daga hannu kada a yi addu'a ba a daga hannu wannan yana cin adab ba حدثنا عارم حديثنا الذي شدد شاهد أئر قفينا قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله حديث ياتي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما جابر بن عبد الله الأنصاري الخزرجي الخزرجي أن الطفيل بن عمرو للي الطفيل بن عمرو الدوسي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يشي مع النبي صلى الله عليه وسلم حلق في حسن ومنعة حسن دوس يشي حلق في حسن ومنعة يشي يا معيكم ألا إن ذاك يدعى مو بنو دوس za mu حسن hisnin za mu baka kariya wa min'atin za mu hana a ka a dawo wajen mu banu ina aka ce mana suke bilazul yaman الطفيل بن عمرو الدوسي يزو يشي مبايكي صلى الله عليه Sallama ya ma'aikin Allah kana da bukata ka bar mutanenka na makka mu ka zo wajen mu kaga shi nau'ukan mutane da yawa sun ma'anin sun kai na hijira cewa waye ban maka ya dawo garin su kaga da da da ai addu'a shi da abu hudun shi yazo kuma yace a musu addu'a ko da ya ga manzon Allah sama ya musu addu'a sun musulunta kuma sai wannan yana nufin hisni dausi kariyar da dausu za ta baka qala fa aba rasulullahi sai manzon Allah sama bai anshi wannan gayyata ta Al-Tufail ibn Amr ad-Dawsi ba لما ذخر الله للأنصار saboda abin da Allah ya ɓoye ma ansaru na daraja cewa wajen su za a ci Musamman zai sama sai aka nuna masa mahdihu tun manami aka nuna mu manzon sama inda zai yi hijira cewa a wani gari ne mai dabino a cikin garuruwan da suke jaziratul arab akwai garin da suke ce mishi hajju to ya kasance kasirun nahi yana da dabino da yawa manzo su ne ce fa dhahaba wahli ila annahu hajru sai na zaci cewa ai hajru ma ce zan yi hijira ashe ba nan bane ashe madina ce madina ce Allah ya zaɓa mu annabi sallallahu alaihi wa sallam shine da ma zakhira Allah lil ansari saboda abinda Allah ya kaskance ya ɓoye na daraja cewa mutanen madina su za su samu wannan falalan kaga kaga siyasan manzo Allah sama lokacin Hunainu yace amma tarduna an yadhhaban nasu bishati wal ba'iri wa tadhhabuna bi rasulillahi sallallahu ila rihalikum ce haba haba lan samu ai ba ka nake tsammanin ku ba yanzu ku ba kwa jin daɗi a ce mutane an ba wani raƙumi an ba wani tinkiya ne tinkiya ne raƙumi ko kuma manzo sallallahu ne naku فهاجر الطفيل وهاجر معه رجل من قومه daga baya bayan bayan an yi hijira fa hajara kufailu shi a kufailu bin amr bin al jawsi shi hijira wa hajara ma'ahu rajulun min qaumihi sannan wani daga cikin sa kuma sai hijira tare da shi ar-rajul fa فضجر da aka je hijira kun san mutane sun ta samun Ejitiwa eh, al shine abin nan canjin ruwa shine alijiti wire ka je da yi sai yanayin garin bai anshe ka ba wani sai ka ga yana kuraji wani ya ta zazzabi wani ya ta harasuwa ko shi ne barin fada muku abin da wani aboki na shi mai yawan tafiye-tafiye ne ya ce in za ka yi tafiya ka tafi da albasa duk garin da ka sauka ka fara cin albasa tana da wani tana da wani abin nan antibiotics mai ƙarfi sai ya zama garin ba zai cutar da kai ba ba ta dan mai ganye ba ne ne yawwa ne waya ce na faɗa muku shi yana yawan tafiye-tafiye ne ya ce shi ma wani ya faɗa masa to da kan kana yawan tafiye-tafiye ɗan eh? ya in ka cin dafa a yi kashe kuma antibiotics ɗin hmm. ɗanya kawai za ka samu zai ta ci ni ma ban gwada ba amma dai na faɗa muku na yadda da shi ne kamar da rajulu jera. shi kenan mutanen mutane da suka zo madina to sun samun ijici wa'i garin madina bai musu ba har sai da manzon sama ya addu'a ce ya Allah ka ɗauki sanyin madina ka kai shi jofa shi na ka ɗauki sanyin madina za kai amma har yanzu madina na da sanyi in ana sanyi sanyi ake na gaske to sai fadajiyar kawai ya ji ya kusa ya raki ya kasa haƙuri ya kasa jurewa au kalimatan shabihatin biha ko kuma wata wata magana ne kama da wannan shi tsufai ya ambata fahaba ila karamin shikenan sai wannan mutumi da suka yi hijira tare da tsufai bin amr ad-dawsi sai ya rarrace ila karamin ya tafi zuwa ga wani ya tafi zuwa ga wani ya tafi zuwa ga kuje abin nan kai abin nan kwari kwari shi ne ake ce masa taran wanda ake cicusa kibau a ciki mun gane wanda ake cicusa kibau a ciki shi ne suke ce masa taran hmm. sai ya yi rarrafe kuma ko iya tashi ba ya yi fa akhadha mishqasan sai ya je ya zaro ɗaya daga cikin waɗannan shibo-shibo ɗin in suka ce su. to ba kawai shibo ba ne wanda yake yake da kaifi a'a shi ba baki uku yake da shi so daga idan ya shiga sai ya yi kace-kace da nama in aka tashi za a ciro shi to zai ci ko nama ne a ce aka haka ake ciro shi shi ne suke ce mishi mishkas shi an sha ba da labarin wanda suka kashe kansu da shi ko a cikin a cikin a riwayoyi fakata a kawai sai ya samu wuyansa kawai sai ya samu waɗannan jijiyoyin nasa guda biyu waɗanda ake son a yanke wanda suke gefen makoshi kawai sai ya guntile su duka guda biyu shi ke na magana ta kare su ne wadiju ƙara ɗaya wadijani guda biyu kamata kuma ya mutu ya mutu fara'ahu tufailu fil manami sai a tufailu bin amr addausi sai ya gan shi a cikin mafarki qala ma fu'ila bika sai ce me faru da kai da kaje lahira qala ghufira li bi hijrati ila annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi Allah ya gafarta mini saboda hijirar da nayi zuwa ga annabi qala ma sha'anu yadayka ce to hannayenka guda biyu fa قال فقيل إنا لا نصلح منك ما أفسدت ما أفسدت من يديك an faɗa mana aka ce mini da aka shigar da ni aljanna an gafarta min suka ce amma hannayen kaɗin nan guda biyu abinda ka fata da su to ba za a gyara su ba zai gyara ba hannayen ka guda biyu za a rika musu azaba قال فقد حق فيل على النبي صلى الله عليه shi a tufailu bin amr daushi radiyallahu anhu sai ya je ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari cewa ga abin da ya gani a mafarki qala sai ce allahumma wali yadayhi faghfir ya allah hakan na ta ka gafarta masa kaga wani da wani ne irin zafi sai ya ce har ma haushi sai je yayi da aka gafarta mishi ba sai ya roki Allah ce ya Allah kaka gafarta mishi a'a ah. ورفع يديه شين محل الشاهد حتى من ذا سمع يدعى هنو سبوداديو يتي اللهم ولي يديه فاغفر يا الله حنا الناس ما غفر تامس kun ga mahallin shahid dai na hadisin babba wanda ya ce da babin shine wa rafa'a yadayhi sannan wannan hadisin yana nuna mana mutumin da ya mutu ba kafiri bane shi to kai masa hukunci kamar wanda amma ita ce ka'ida ahlus sunna wal jama'a نرجو لمن مات على الم... نرجو لمن مات نرجو له الجنة أما ونخشى عليه الإقابة muna masa fatan Allah ya gafarta masa sannan kuma muna jin masa tsoron Allah masa azaba to shine wannan sannan wannan yana nuna mana haɗarin kashe kai mutum ya kashe kansa sannan wannan yana nuna mana falalar hijira hijira zuwa ga manzo Allah su salama ba karamin hijira ba karamin aiki bane a musulunci shi yasa Allah madaukaki saki ma ya sanya koda ka fita a lokacin ba ka kai ba to faqad waqa haj wa faqad waqa waqa ajruhu ala Allah ومن يخرج من بيته إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ألا ما يرجع ما شلا دا to akwai fikihu da yawa a cin hadisin amma mu wadata da waɗannan bayan waɗanda muka fitar falalan mutanen ansuwar, sannan su kansu su bayan manzon sama ya musu addu'a falalar falala manzon sama ya musu addu'a ya ce Allahumma Allahumma hadihim wa يا الله كدا كمسك شغي تدسو كما كفاس الزوجي ناس سلمت حدثنا أبو محمد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صحيح عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول عن منذ سما يا كسنتينا استعاذة ينا شيوا اللهم إني أعوذ بك من الكسل يا الله مدوكتين سلكي إنا روحانك كغباني دا كسالة لا لا شيء an ce da aka tashi shi kasala namiji ne a wajen balarabe kasala namiji ne sannan sai gazawa ita kuma mace ce to wani yana da 'yasta sunanta sunanta ajazu shi kuma wani yana da ɗansa sunanta kasulu sai ya haɗa su aure a ce a haɗa su aure kawai bala'i ya haɗu in Allah ya jarrabu mutum da wannan fitinin guda biyu to ba abin da zai tsinana a duniya kuma wuya ya tsira a lahira alkasalu da al'ajazu mugayen bala'o'i ne me alkasal alkasal shine mutum yana da a zuciyarsa zai ji kawai bai san yin komai allura wannan in ka ajiye bai san a ce ya ɗauke ta a zuciyar shi alkasalu kenan al'ajaz a zuciyarsa yana son ya yi amma ko ba zai iya aiwatarwa ba a aikace waɗannan miyagun cututtukan guda biyu wa ke fatan Allah ya jarrabe shi da su alkasalu a zuciyar shi ne zai ji bai sanyi shine wanda zaka ji an ce an biya masa kuɗin makaranta tun daga firamare an yi kaza an yi kaza har an kai shi wata ƙasa ya karatu amma ka sai kasalu sai a ce an biya ma mutum kuɗin makaranta an yi komai an kai shi wata ƙasa shikenan kawai sai je an sha kuɗin ya ta cinyewa ya je ta shashancin shi sai a ji labari sai a ce ai yana can ba kin gwamnati ce sai ta ce a kama shi an kama shi dole ta sake shi don ba abin da zai iya yi to kasalun kenan amma ajazun shi kuma shi ne a zuciyar mutum yana son ya ji amma kuma sai ya kasa aiwatarwa dukkanin su miyagun cututtuka ne in Allah ya jarrabu mutum da su ya gama tashi kwata-kwata ya tashi aiki bai da amfani ba zai iya komai ba to ka ji su Allahumma inni a'udhu bika min al-kasal wa a'udhu bika min al jubun sannan ya Allah ina jin ina roƙon ka tsare ni daga jubun jubun tsoro rauni kin ya zama mai rauni waccan gaddawa wannan kuma rauni wa uzu bika min alharami sannan ya Allah ina jin ina roƙon ka tsare ni daga mugun tsufa mugun tsufa inda za a ce mutum ya kai matsayin da ke je a fito shi a shanya da yamma ko kuma rana ta fito a fito da shi ya sha vitamin D zuwa an jima dauke shi a mai da shi irin wanda mutum zai yi bawali ya ce wayo Allah maciji haram kenan arzalul umur da ke la ya'lamu min ba'di ilmin shay'a yanzu mutum ba zai iya gane komai ba ƴaƴan shi su zo babban ɗan shi ya zo ya faɗi sunan shi ya ce ya faɗa mai sunan shi sau goma yana kai shi ya ce ce wane ne ya ce a'a muhammadu ne ya ce wani muhammadin ya ce a muhammadu ka baba mana ya ce na Legas. ya ce a muhammadu dai naka babban ɗanka ya ce a na kwatano mugun tsufa ke kada ka kai fatan Allah kai ka yin wannan tsufan manzo Allah ta sama yayi addu'a Allah ya amshi addu'arsa cewa Allah kai ya kai shi ga wannan a 63 ya rasu da karfin shi manzo Allah sama ya rasu baya bukatar wani ya mai wani abu wa uzu bika min al-bukhli sannan ya Allah ina roƙon ka tare ni daga ruwa ruwa ruwa mutum ya ki ba da abin da Allah madaukakin sarki ya bashi na falala ga bayinsa Allah ba shi ilimi ya ƙi karantar da mutane bukhulun ne Allah ba shi wadata ya ƙi taimakon mutane in wanda za ka ji kowa ya buɗe baki sai zai ci ala wadare tir tir in aiki ka masa ba zai biya ka ba ba zunna wasu yara suka zo ma'aikata ne irin masu aikin hannu suka zo suna faɗa min wani ne haka shi dama ba zai ba da fi sabilillahi ba to sannan ko fi sabilil amali ma ba zai bada ba ka yi mishi aiki ba zai biya ka ba ba zai ba ka kyauta ba ba zai bada sadaka ba sannan kuma ka masa aiki ya ki ba ka haka wannan bala'in yake tare da shi kaga la khaira fi to bukhuli kenan to al-Imam bukhari ya zaɓi ya rufe waɗannan ya rufe wannan babin da waɗannan addu'o'in a matsayin ciko cewa manzon sama in zai yi sai na daga hannu shine abin da yake so ya nuna mana cewa an manzon sama zai yi sai ya daga hannu akwai ruwa ta zo da abu takwas Allahumma inni a'udhuka min al-hammi wal hazan wa a'udhu bika min al-ajaz wal kasal wa a'udhu bika min al-bukhl wal jubn wa a'udhu bika min dala'i ad-dayn wa ghalabat ar-rijal dala'i ad-dayn kaushin bashi ghalabatu ar-rijal duk wani abu da wasu suka zo za su sai sun yi rinjaye a kanka ko kuma galabatu galabatu rijal Shi ne kasance nauyin mutane ya maka yawa kama ta ta iya komai duka baki ɗaya ta rushe an yi me an yi menene ake ce masa an yi haihuwa guzuma ya kwance uwa kwance waɗannan miyagun abubuwa ne kun gan su manzo sama ya roƙi Allah ya cire shi daga daga gare su alkasalu aljugunu alharamu sannan albukhul Allah ka raba mu da su mun gane حدثنا خليفة بن خياط قال حدثنا مال من تاريخي كان خليفة بن خياط بضم مال من تاريخي حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر عن يزيد بن العصم عن أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل عنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا دعاني لليني إنا نن a game da in inda bawa na ke zato in ka zaci cewa Allah madaukakin sarki zai taimake ka zai taimake ka sannan daga cikin azzannul hasanu billah kyautata ma Allah zato akwai in kana addu'a kai haka a ɗaga hannu ihsanu zanni billahi ne kyautata ma Allah zato ne a matsayin cewa kana roƙonsa a matsayin wa anta mutabarri'un mubtahilun ilai muhtajun ilaihi kana da bukata kana faɗin bukatar a wajen Allah kuma ka nuna kai makaskanci ne sai Allah ya amsa maka addu'a mun gane wa ana ma'ahu idza da'ani kuma bawa na ni ina tare da shi duk lokacin da ya roƙe ni duk lokacin da ya kira ni nan ma'iya wace irin ma'iya ma'iyatun nasri ma'iya khassa ce Allah yana tare da kai yana tare da ni a duk lokacin da muka roƙe shi to sai ya biya mana bukata kun ga wanda ke so da mu yawaita addu'a addu'a tana buɗe ba ko duk kasance Eh, mai kauri mai karfi addu'a ce ke bude ta a shige ta a kuma aikata abin da ba ta za a iya aikatawa ba Allah mu da kusa ka biya mana bukatunmu na alkhairi wallahu alam